فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا وأن مسلاتي متار البركة مسلاتي واللغة لكي نتكين غرم بوتي أجار بوتي وأن يمتي نالي تنم yau 26 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 11 ga watan 6 shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna nan cikin tafsirin surati taha kuma yau shine ranar jajibere na wannan shekara muna fatan Allah ya mana jagora duba da cewa akwai inda muke so a ce karatun ya kai kafin rufewa za mu yi haƙuri da an su tambayoyi a masu tambayoyi sai su yi mana afuwa bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتقى اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى الله سبحانه وتعالى يتي فأتياه وإسا وجنسا فقولا, له فقولا كتي مسا إنا رسول ربك مولى من زنين بيون أبنججنك فأرسل ma'ana بني Isra'il, don haka ka saki bani isra'ila tare da mu wala tu'adhibhum kada ka azabtar da su ina ka bi ayatin min rabbika haqiqa mun zo maka da aya daga ubangijinka wato mu'jiza Wasalamu ala taba alhuda kuma aminci ya tabbata ga wanda ya bi shirya. inna qad uhiya ilaina anna al-'azaba ala kazzaba kuma lalle mu an yi mana wahayi cewa dabbas azaba ta tabbata ga wanda ya karyata kuma ya juya baya Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Harun da cewa su karasa su isa wajen Fir'auna su isa masa da wannan sako sakon kuwa shine su fada masa inna rasula rabbika ce mu manzanni ne na ubangijinka kuma ga abin da ya aiko mu gaya maka fa'arsil ma'ana bani isra'il ka sake Bani isra'ila da kake tsare da su waɗanda kake azabtar da su kana gana musu azaba kana wahalar da su shekara da shekaru to yanzu mun zo daga Allah kuma Allah ya gaya mana ka sake su ka kyale su tare da mu wala tu'azzibhum ka je ci gaba da musu azaba qad ji'naka bi ayatin min rabbika lalle mun zo maka da aya ita ce mu'ujiza wacce take tabbatar da cewa mu manzannin Allah ne zuwa gare ka kuma take tabbatar da cewa kai ba Allah bane ba abun bauta bane sannan kuma mu'jizar tana tabbatar da cewa Allah shi kadai ne abun bauta shi ya wajaba a bautawa wassalamu ala man ittaba alhuda kuma aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a assalam shine kubuta daga dukkan wani abin ƙi kubuta daga sharri kubuta daga cututtuka kubuta daga dukkan wani abin da ɗan adam yake ƙi da kuma karramawa annabi musa alaihi salam yake gaya aka umarce shi ya gaya wa fir'auna shi da ɗan uwansa haruna a nan assalamu assalam a ba gaisuwa ba ba ana nufin annabi musa da ɗan uwansa haruna sun an umarce su su gaishe da fir'auna ba ne ba gaishiya ba ce domin gaisuwa tana ana yin ta ne a farko ba a tsakiyar magana ba wadda kuma cikin tsakiyar magana ta zo saboda ka ba za ta zama gaisuwa ba kamar abinda adam sallallahu alaihi wa sallama ne ya rubuta wa Herakl azimin Rom shugaban Romawa takardar da ya rubuta masa a ciki yake cewa aslim taslam ka mi wuya sai ka kubuta to shine wannan ma'anar assalamu ala ittaba al ka miƙa wuya sai ka samu sai ka samu ainihin kubuta daga daga azabar Allah ma'ana duk wanda ya bi shari'a da muka zo da ita to wannan shi ya kubuta daga fushin Allah shi kuma ya kubuta daga azabar Allah anan kamar suna yi wa kamar suna nuna wa fir'auna ne cewa yabi abinda annabi Musa alayhi salam ya zo da shi na shari'a wato suna nuna masa cewa abinda annabi Musa alayhi salam ya zo da shi da dan uwansa Haruna Shi ne shirya kuma idan yana so ya kubuta to ya bi wannan in yayi haka to ya kubuta in bai haka ba to ba zai samu wato kubuta daga azabar Allah da fushinsa ba wasu malamai suka ce yayin da mutum zai rubuta takarda zuwa wani mushiriki wani wanda bai yi imani da Allah ba kuma zan zai rubuta masa sallama to suka ce ya kamata ya rubuta wassalamu ala man ittaba al-huda wato aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a sun ce haka ya zo a cikin sahihaini littafin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan abbas wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rubuta takarda zuwa herakl shugaban rumawa wanda a wancan lokacin kirista ne nasara ne ba abin nan ba musulmi ba ne ya rubuta masa ya ce da shi ah, min muhammadin rasulillah ila herakl azimin rom daga muhammadu manzan Allah zuwa ga herakal shugaban rumawa salamun ala manittaba alhuda ce aminci ya tabbata ga wanda ya bi shirya suka ce to kamar haka ne duk wani wanda zai rubuta sallama a cikin wata takarda ga wani wanda ba musulmi ba to sai rubuta masa irin wannan siga salamun ala manittaba alhuda a nan a takardar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗe ta a farkon takardarsa saboda haka take kamar a matsayin gaisuwa amma kuma gaisuwa ce da take kunshe da addu'a da kuma kira zuwa ga yi imani da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi idan an yi imani da abinda ya zo da shi to sai a samu kubuta amma a nan a cikin maganar su annabi Musa alaihi salam da shi da Harun abinda Allah ya ce su faɗa masa wassalamu ala man ittaba al-huda anan ba gaisuwa ake nufi ba anan ana masa ishara ne zuwa ga cewa abinda suka zo da shi dinnan shirya ne in kuma yana son ya kubuta ya samu kansa to sai ya zo ya bi wannan abinda suka zo da shi ya yi imani da shi inna qad uhiya ilaina lalle mu haqiqa an mana wahayi anna al'azaba ala man kazzaba wa tawalla cewa azaba ta tabbata ga wanda ya karyata ya kuma bada baya wato azabar Allah wanda ba za ta kare ba azabar Allah ta dindindin wacce ba za ta yanke ba ta tabbata ga dukkan wanda ya karyata abinda muka zo muna kira zuwa gare shi na tauhidi da yi wa Allah subhanahu wataala da'a da ansa kiran manzansa duk wanda ya karyata wannan to azaba ta tabbata gare shi kuma azaba ce wacce ba za ta yanke ba azaba ce mai dorewa har abada wata walla kuma ya juya baya ya bijirewa abinda muka zo da shi na gaskiya anan akwai shi ma ishara nuni ga shi fir'auna akan cewa ya guji ƙaryata annabi Musa alaihissalam tun ma ba su ji abin da zai faɗa musu ba Tun da a yanzu a nan farko-farkon gabatar musu da saƙon Allah ne da suke gabatar masa da saƙon Allah ne da suke yi ba su ji shi ra'ayinsa ba ba su san zai karɓa ko ba zai karɓa ba to amma ba za su fara gaya masa mummunan sakamakon da zai biyo baya idan har ya ƙi karɓa ya ƙaryata ya juya baya bijire ga abin da zai biyo ba shi ne azabar Allah za su tabbata a gare shi to ka suka fara gaya masa wannan domin idan har wato suka bari sai ya faɗi ra'ayinsa na ƙaryatawar sannan suka faɗi wannan to zai zama kamar sun wato kalubalance shi ne ko kuma sun gaya masa wata bakar magana a ce sai da ya ce karya kuke yi sannan suka ce to azaba ta tabbata gare ka to a lokacin sai ga kamar sun kalubalance shi ko sun gaya masa kakkausar magana to amma sai suka fara gabatar da sakamakon wanda ya karbi shiriyar da kuma sakamakon wanda ya bijirewa shiriyar tun ba su ji ra'ayinsa ba don haka yanzu magana da suke ba zai ce da shi suke ba tunda ba su san ra'ayinsa ba shi ya karba ne ko ya ƙi karba ne saboda haka sai suka fara gaya masa wannan suka ce masa assalamu wassalamu ala man ittaba alhuda inna qad uhiya ilaina anna al'azaba ala man kadzaba wa tawalla saboda haka tun daga nan zamu fahimci irin tattausar wato murya da harshe da suke masa magana da ita ba su yi masa magana da kausar murya ba ko kausan harshe sun bi hanya wacce ta za ta sa idan har mai sanya karbi shirya ne zai karba ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa badayul fawaid yake cewa fadar annabi Musa alaihi salam da yace wassalamu ala man ittaba alhuda yace wannan ba gaisuwa bace falaysa salami tahiyya wannan ba sallama ce ta gaisuwa ba domin sallamar domin inda sallama ce ta gaisuwa to ita za ta fara yi ba ba sai sun fara magana ba sannan su faɗe ta wacce wannan dai labari ne tsantsa suke gaya masa suna gaya masa tsantsan labari ne cewa wanda ya bi shiriyar Allah subhanahu wataala ya karbi shiriyar da annabawa suka zo da ita to shi yake samun cikakken aminci amma wanda ya saba ma wannan shiriya ba zai samu ba domin a yadda a yadda sigar take yadda alkur'ani ya koro maganar fa'ati yahu faƙola ina rasula rabbika farkon abin da su fara gaya masa ina rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani isra'il wala tu'azzibhum ina ka bi ayatin min rabbik sannan sai aka ce wassalamu ala man alhuda maganar ta zo nan sai kuma aka kara ina qad uhiya ilaina anna al'azab ala man kadzaba wa tawalla kaga ta zo maganar wassalamu ala man ittaba alhuda ta zo a cikin tsakiyar maganar su ne ba a farkon magana su ba kuma a ƙarshen magana ba saboda haka ba za ta zama gaisuwa ba wataƙila da ta zo a ƙarshe a ce wataƙila gaisuwa suka yi masa ko a farko a ce gaisuwa suka yi masa to ba gaisuwa ba ce ce kawai dai labari suke gaya masa cewa kuɓuta da samun kuɓuta daga azabar Allah da fushinsa tana tabbata ne ga wanda ya bi shirya ce kamar wannan suna jan hankalin fir'auna ne suna kwaɗaitar da shi tunda kowane mutum kowane rai zai so a ce ya samu kubuta ya samu kubuta daga dukkan abin ki ya samu kubuta daga dukkan abin da zai cutar da shi wannan wani abu ne da kowa yake so to suke gaya masa cewa tunda har kana kana son kubuta to ga abin da zaka yi ka samu kubuta shine ka bi shiriya ibn al-qayyim yake cewa ka duba kaga irin yadda aka koro waɗannan jumloli ka duba yadda aka tsara wannan magana ka duba yadda wannan magana ta zo cikin tattausan harshe wanda yake mallakar zuciya ya mamaye ta da kyansa da kuma laushin da yake tattare da shi tare da girmansa ce sun fara masa magana da cewa inna rasula rabbika lalle mu manzannin ubangijinka ne anan kamar suna gaya masa cewa mu ba mun zo ne mu ja da kai akan mulkinka ba ba mun zo ne mu nuna lalle ka sa mu cikin harkar mulkinka ba mu ma mu yi tarayya da kai ba a'a mu dinnan da ka gani bayi ne na ubangiji da ya aiko mu kuma ya umarce mu ubangijin ka shi ya aiko mu zuwa gare ka kuma ya umarce mu anan suka ce Ubangijin ka domin ya san cewa wannan maganar babba ce ba magana ce tasu ba kamar kai ne ka je gurin wani ka ce to mai gidanka ne ya turo ni ce mai gidanka ne ya turo ni ba yana nufin shi ba mai gidansa ba ne a tunda ce mai gidanka ina nufin mai gidana mai gidanka to amma dan dai ya ɗauki maganar da girma sai ya gaya masa haka saboda haka su ce masa ubangijin ka ne ya turo mu wajen wajenka sannan kuma suka gaya masa cewa ya saki banu isra'il waɗanda ya kama yake azabtarwa yake zaluntar su wanda a nan ma akwai adalci a ciki wanda zai zo ya gaya maka gaskiya ce kana cutar da wasu kana zaluntar su don haka ka daina zaluntar su ka ba su haƙƙin su anan ba ba abin da ya nema daga wajenka illa adalci saboda haka nan ma bai zo da wata niyya mummuna ba bai zo da wani mugun nufi ba ya zo ne domin ya tabbatar da wani adalci da kai ma idan ka tabbatar da shi zaka ji daɗi sannan kuma sai suka bashi a labarai guda uku na farko ina ka bi ayatin min rabbik haƙiƙa mun zo maka da aya daga ubangijinka wato mun zo da da hujja saboda haka in ma zaka ce mu makaryata ne in ma zaka ce mu yan damfara ne ko mun zo ne kawai da da sigar mu manzannin Allah ne alhalin ba haka bane to abin ba haka bane ga aya mun zo maka da ita kuma a shirye muke in kana bukata mu nuna maka saboda haka sun zo masa da abin da ya tsayar masa da hujja cewa su manzanni ne daga Allah ba shi da wani abu da zai iya yi in ma dai ya saurari abin da suka zo da shi ya bi su ya yi da'a ya zama cikin waɗanda suka shiryu daga nan ya samu aminci wannan magana ta su ta samu gare shi wassalamu ala man alhuda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shirya ko kuma ya karyata su ya juya baya ya bijire musu to nan kuma ya sani cewa azaba ta tabbata annal azaba ala man kazzaba wa tawalla azaba ta tabbata ga wanda ya karyata ya ya bada baya saboda haka zamu ga ayar ta kunshi abubuwan da suke sune abin da yake bukatar ajiyar da fir'auna a lokacin na farko a yi masa insafi wato a neme shi ya yi insafi ya yi adalci ya rike wasu waɗanda ba haƙƙinsa ba ne ya rike su yana musu azaba su ne banu isra'il sannan abu na biyu kan ina ka bi ayatin min mun zo maka da hujja daga ubangijinka saboda haka wannan wato tsayar masa da hujja ne ta yadda ba zai zama yana da uzuri a gaban Allah ba cewa bai gane ai da gaske su annabawan ne ko ba annabawan bane manzannin ko ba manzannin bane gashi sun zo masa da aya ga ta nan ya gani sannan kuma magana su ta uku shine sun gaya masa cewa ga hanyar da ake bi a samu shari'a ga kuma hanyar da ake bi a hadu da azabar Allah sun takaita dukkan saƙo da ya kamata ya je kunnen fir'auna a lokacin sauraka sun tsayar masa da komai a nan za mu ga a cikin ayar Allah cewa wa salamu alamun ittaba ba alhuda, can kuma ina kan uhiya ilaina anna al-azaba assalam din an ce aminci amma ba a ce aminci a nan duniya ko a lahira ba an bar shi haka a sake don ya haɗe amincin duniya da lahira duka zaman lafiyar mutum shine bi shiriyar Allah in yana so ya kubuta daga dukkan wani abin ki a rayuwarsa ta duniya da rayuwarsa ta lahira to babu abin da zai iya samu wannan sai bin Allah subhanahu wataala sai bin abin da annabawa suka zo da shi yayin da mutum ya zabi ya bi wannan hanya to shine wanda ya zabi ya zauna lafiya da Allah subhanahu wataala rayuwarsa ta yi kyau a duniya ta yi kyau a lahira shi yasa sai ba a ce wassalamu fil akhirati ba zaka bar shi haka wassalamu dan ya kunshi duniya da lahira sannan azabar ma sai ka ce uhiya ilaina annal azaba ba a ce a lahira ba dan ta ƙunshi azabar duniya da ta lahira saboda haka wanda ya ki ya bi shari'ar Allah ya ƙaryata abinda Allah subhanahu wataala ya ko annabawa da shi ya ƙaryata manzannin Allah to ya sani cewa wannan shi ya jawo wa kansa dukkan azabar da za ta kame shi da wahalhalun da zai shiga da kuncin da zai shiga duniya wanda na lahira ya fi wannan to shi ya saya wa kansa saboda haka sai aka bar abin a sake ba tare da an yi masa kaidi ba shi yasa kamar yadda Allah subhanahu wataala ce fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha Allah ya kama fir'auna da azabar maganarsa ta ta ƙarshe da maganarsa ta farko maganarsa ta ƙarshe ma alimtu lakum min ilahin ghairi maganarsa ta farko ana rabbukumul a'la sai ubangiji ya kama shi da wannan ya kama shi ta hanyar dilmiyar da shi a duniya cikin ruwa sannan kuma ya je lahira ya shiga azabar Allah Allah ce inda fi zalika la'ibratan liman yakhsha lalle a cikin wannan akwai izina ga wanda suke tsoron Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa lalle wanda ya dagawa kuma ya fifita rayuwar duniya to wannan jahannama ita ce makoma haka nan Allah ce fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadhaba wa tawalla ina na gargade ku wata wuta mai ruruwa mai huruwa la yaslaha illa al-ashqa babu mai shigar ta sai lalatacce wanda fi kowa lalacewa allazi kazzaba wa tawalla wanda ya karyata ya kuma juya baya haka nan Allah ce fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla bai ba da gaskiya ba ko bai salla ba sai dai ya karyata kuma ya juya baya saboda haka wanda ya bijirewa Allah subhanahu wataala ya karyata annabawa wannan shine Allah subhanahu wataala ya tanadar masa da azaba to duk wanda yana daga cikin maganar da Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Musa alaihi salam da Harun alaihi salam su isar su isar da ita ga Fir'auna Ibn Abbas an da gare shi yana cewa hadhihi arja ayatin lil muwahhidin li'annahu lam yukaththibu wa lam yatawallaw ce wannan ayar da kace inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kazzaba wata walla. lalle mu an mana wahayi cewa azaba ta tabbata ga wanda ya karyata ya kuma juya baya abdullahi dan abbas ya ce to wannan ayar ita ce ta fi kowace aya sanya tsammani a cikin zukatan masu kaɗaita Allah wanda suka mutu da tauhidi sun mutu ba tare da sun karyata Allah ba ba kuma tare da sun juya baya ba to kuma an ce azabar tana tana tattare ne ga wanda suka karyata suka suka ba da baya saboda haka wanda zai mutu da tauhidi kaga ya mutu ba tare da wato ya karyata ko ya juya baya ba to kaga shi ba zai ji cewa a wani azaba za ta same shi ba saboda haka wannan aya tana sawa wato dukkan wani mai ta Allah wani kyakkyawan fata da sa tsammani daga samun daga rahmar Allah da kuma kubuta daga azabar Allah tun daga farkon kissar har zuwa nan babu wata sura da ta gabaci wannan sura da aka yi magana eh, kisar annabi Musa irin wannan wato abubuwan da suka zo a cikin kisar annabi Musa tun daga farkon surar har zuwa wannan ayar babu wata surar da ta zo da su a cikin surorin da suka gabaci wannan sura ta tsaha. saboda ita ce farkon surar da ta ambato waɗannan abubuwa tun daga maganar Allah subhanahu ta'ala tare da annabi Musa salam da irin abin da annabi Musa ya bukata da abubuwan da annabi Musa Allah subhanahu ta'ala ya gaya masa ya yi masa duk waɗannan ba su zo ba a sauran a sauran surori sai a sai a wannan sura to nan maganar annabi Musa da aka umarce shi ya isarwa da Fir'auna ta ƙare kuma sai aka nade mana dukkan wani abin da yake tsakanin wannan umarni da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Musa da Haruna da kuma ansa da Fir'auna zai bayar sai kawai aka gaya mana cewa ga abin da Fir'auna yake cewa na'am قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربنا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الله يجي قال فمن ربكما يا موسى فرعون يجي وانين أبنججنكم كما وانين كما أبنججنك يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه yace ubangijinmu shine wanda ya bawa kowanne abu halittarsa wato surar halittarsa sun bahada, sannan ya shiryar da shi ƙala fir'auna ya ce ma balul ƙoronin ula to menene halin da al'ummomin farko suka kasance a ciki ƙala ilmuha da rabbi ya ce sanin wannan yana wajen sanin su yana wajen fi kitabin cikin lauhul mahfuz la ya zillu rabbi wa la yansa na baya ainihin jahilta kuma baya baya mantawa kamar da muka ce an nade a wato kisar da kai mai kisar za ka iya karasawa da kanka can Allah cewa ya hufa faqula ku je ku gaya masa Allah ya gaya musu abin da za su faɗa masa inna rasula ka fa arsil da wannan duk Allah ne ke gaya musu ku je ku gaya masa wannan to sai aka nade maka labarin cewa ga su nan yanzu sun taho sun shigo wajen fir'auna ga su sun tsaya gabansa ga shi sun gaya masa duk waɗannan maganganun tunda ba a gaya mana cewa ga sun zo tunda in aka ce za a gaya mana sun zo ka maimaita abin za a kuma yi to ƙur'ani kowa yana tattare da hikima saboda ka tunda an gaya maka abin da aka ce su faɗa to kawai ka ƙaddara a zuciyarka a ranka cewa sun je sun faɗa ɗin yanzu abin da kake so ka ji da suka je suka faɗa masa ɗin mai shi kuma ya ce saboda ka sai aka daɗe maka duk waɗancan bayanan kawai sai aka ce ƙala famar rabbu kuma ya musa sun je sun faɗa masa shi kuma ga ga abin da ya fuskance su da shi nan ce kala sai ce famar rabu kuma ya Musa to wane ne ubangijinku kuma ubangijinku ya kai Musa wato da farko sai ya hada su bin man kuma da annabi Musa din da Haruna sannan ƙarshe kuma ya ce ya Musa sai keɓance Musa da kira da farko ya gaya musu haka saboda nan Allah subhanahu wataala ya hikaito mana abin da ya faɗa don mu san cewa suna tare tunda daman tare aka ce su je sun je gaba ɗaya. to amma annabi abin nan fir'auna daga ƙarshe ya ce ya Musa wanda yake nuna maka cewa annabi Musa alayhis salam shi ya jagoranci bayani don haka shi ya bayani wannan ah, bayanin da annabi Musa ya yi ya nuna cewa Allah ya karɓi addu'ar sa din can kan uti utita su'laka ya Musa ya karbi wannan addu'a tashi na cewa wahlul ta min lisani yafqahu qawli haka shi yaje yayi bayani kuma daga yadda za su shigo ma cikin fada za a iya fahimtar cewa waye a gaba waye shugaba duk da cewa Harun shine shugaba ya shine shine babba a shekaru to amma yadda suka fuskanto shi Fir'auna zai fahimci cewa Haruna ya rako annabi Musa ne alayhi salam asalin saƙon. na annabi Musa ne alaihi shi Haruna ya taho tare da shi ne domin ya karfafe shi ya taimaka masa a cikin isar da wannan sako saboda aka yi kaddamar masa da wannan kira ya ce ya Musa da daga yadda suka shigo da yadda suka yi magana da shi shi fir'auna zai fahimci wannan kuma annabi Musa alaihi sananne ne a wajensa tunda anan ya girma ko dai a wajensa ko a wajen babansa a bisa tunanin ko shi ne ko ko a ubansa ne wanda wanda annabi musa yanzu ya zo ya samu saboda akwai cikin malamai waɗanda suke ganin cewa kafin wato bayan annabi musa ya bar nan kafin ya dawo shi wancan fir'auna uba wanda shi ya yi yanke-yanken yara da farko shi ya ka dokar yanka yara to shi ya mutu saboda ka ya karɓi mulki ya gashi mulki to tunda kowa fir'auna ake ce masa fir'auna za a ci gaba da cewa akwai daga cikin malamai da suke ganin wannan suna ga cewa shekarun ma da aka ɗauka duk za su nuna haka shekaru daga lokacin haihuwar annabi musa har zuwa girmansa tun da ba a ba shi manzanci ba sai da ya kai arba'in to kuma kuna jin cewa tun kafin a haifa annabi musa dokar take ana ta yanka yara kaga wajen shekara arba'in da haihuwar annabi musa ma to shi yasa suke ci ganin cewa kuma bayan abin nan ya yi tafiya ya dawo suke ganin cewa ya zo ya samu ɗan ne amma ya gaji wannan bakin mulki an ci gaba da abin da ake yi shi yasa za mu ga a cikin a cikin suratul araf shi fir'aunan da ya zo ya same shi yana cewa sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun sanuqattilu abna'ahum kamar da baya kisa kamar yana cewa za mu ci gaba da kashe ƴaƴansu wato abin da ya gada zai ci gaba da yi zai ci gaba da kashe 'ya'yansu maza ya kyale matan tunda ai abinda ya ya sa suka ɗauko wannan polisi ɗin na su kashe 'ya'ya maza kamar da muka faɗa tsoron kada banu isra'ila su yi yawa in suka yi yawa kamar yana ga alamun cewa za su iya masa bore nan gaba su ɓaci mulkinsa saboda ka yi ɗauko siyasar tsoron kashe mazan tunda dai mazan su za su yi yaƙi su za su fito su yi boran har a samu karfin da za a kwaci mulki to bari ya kashe su So kuma matan ya bautar da su shi yasa banu isra'il bayan bayan annabi Musa ya zo ya karbe su a ya zo musu da wannan da wannan sako suke cewa unzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana an cutar da mu kafin ka zo bayan ka zo ma kuma an ci gaba da cutar da mu wanda wanda dai yana nuna maka irin korafi na na ya bari ya game mai Allah zai amma har ya ya fara korafi cewa ka zo din ma gashi an ci gaba da cutar da mu to shine anan yake cewa wane ne ubangijinku ya Musa ya kai Musa ya gane annabi Musa tunda ya san shi kamar da zo a cikin suratu shu'ara alam nurabbika fina walidan ولبست فينا عمرك من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من Ya ce alam nurabbika kana da ba anan ka taso a cikinmu muka tarbiyyance kana yaro karami ba wato anan gidan ka girma mu muka tarbiyyance ka yanzu kuma daga baya ka zo kana mana irin wannan butulci anan anan kamar yadda qurtubi yake cewa za mu fahimci wata fa'ida shine yayin da aka ɗora wa wasu mutane aiki su biyu sai suka je wurin wannan aikin Ɗaya ya karɓi wannan aikin ya zartar ɗaya ko yana tare da shi lokacin da yake aikin to an tashi za a ce duka su suka yi aikin ba za a ce ɗaya ne kawai ya ɗayan bai yi ba tunda dai har suna tare duk da cewa ɗayan watakila shi ya zartar da duk abin da ake so a zartar shi ya karɓa ya yi amma ɗayan yana tare da shi to aka tashi magana da za a yi cewa duk gaba ɗaya sun yi saboda ai su biyan Allah duk yarka umartar umarta su izhaba ila fir'auna izhab anta wa akhuka da kai da ɗan uwanka ku tafi ba ila fir'auna fa'tiyahu ku same shi ku bi faqula ku fada ku biyu amma karshe annabi Musa dole shi zai ba zai su hada baki ko su ta magana tare ba dole annabi Musa shi yasa shi ma fir'auna ya tashi ya ce ya Musa da ya san shi yake magana haka shi ya mayar masa da da maganar tashi ana yace man rabbukuma ya Musa wane ne kuma ubangijinku nan. maimakon ya ce famar rabbi ai shi annabi musa da ya tashi suka tashi magana cewa suka inna rasula rabbika mu manzannin ubangijinka ne to ai da sai ya ce to waye kuma ubangiji na amma saboda shaidancin fir'auna sai cewa famar rabbukuma ya ki yadda har yanzu ubangijinsa ne da da ya ce waye ubangiji mu manzannin ubangijinka ne sai ce waye kuma ubangiji na to kada ya faɗa haka kamar ya yadda cewa akwai wani ubangiji kenan ko kuma su sauran fadawansa da ya riga ya ruɗe su idan suka ji ya ce waye ko ubangiji na su ashe shi ma bai da tabbas wataƙila akwai wani shi ne dai bai san shi ba saboda haka gaba ɗaya ma sai dawo da lamirin kansa sai mai da lamirin kansu kamar rabbu kuma a suratul shu'ara abin ce kamar rabu alamin wane ne kuma ubangijin duniyar waye shi wato shi bai san shi ba ya nuna kwata-kwata shi bai san shi wadda nan ma famar rabu kuma wane ne ubangijin naku annabi musa alaihissalam sai ya ansa masa ah, da tabbatar masa da cewa allah subhanahu wata'ala shi ne wanda ya halitta komai da komai kuma ya ba wa kowa abinda yake bukata rabbuna rabbuna allazi ata kulli shay'in khalqahu sun hada ubangijinmu ne wanda ya ba wa kowace halitta surar ya wa kowa surar halittarsa kowane abu ya ba shi surar halittarsa yi halitta iri-iri kuma kowace halitta ya yi ta bisa surar da yake ganin ta dace da wannan halittar ya halicci dan adam bisa surar da ake gani ya halicci dabba a bisa surar da ake gani ya halicci itaciya a surar itaciyarta kuma kowace ya yi ba ta irin shakilin da wato kamannin da za ta yi abinda shi ne Allah subhanahu abinda shi ne ubangiji subhanahu ta'ala ya halicce ta saboda shi wanda wannan ansa ce da take nuna fir'auna cewa ba shi ne Allah ba tunda dai shi ya san ba shi ya halittar ba ba shi ba kowa tsarin halittar da yake kai ba don haka wannan ansa ce da take ba da take gaya wa dukkan waɗannan da suke kewaye da shi cewa ashe tunda dai wanda ya halitta ya kuma ba wa kowa irin surar halittarsa yadda ta dace da shi ne abin bauta shine ubangiji to ba fir'auna ba ne kenan saboda haka kaga ansar da fir'auna yake bukata a bashi ta fito sannan kuma anan sai aka yi amfani da kalmar a'ata al'ita al'ita shine ka ba mutum kyauta kamar ayi ishara zuwa cewa halittar da ubangiji yayi wa dukkan wata halitta ni'ima ce daga gare shi wanda ni'imar nan ya kamata a rika dan adam ya rika tuna ta in ya tuna ta zai gane cewa ya bauta wa Allah shi yafi komai a rayuwarsa shi yasa ubangiji subhanahu wataala ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum la'allakum tattaqun ya ku ya ku mutane ku bauta wa ku wanda shi ya halicce ku sanan halittar nan da ya muku ni'ima ce shi yasa aka yi amfani da kalmar a'ata wato ya bayar kamar ya yi kyauta don a nuna wa ɗan adam wannan ni'imar da take ciki kuma ubangiji su wata ala ya nuna cewa wannan halitta ce ta musamman da zai yi kowane abu a bisa kamanninsa a bisa shakilinsa a bisa surarsa ya kuma kowa ya ba shi irin abin da yake bukata na, rayuwa wanda yake daidai da halittarsa zai yi kuma wannan gaba ta ɗauki wata fassara yanzu Allah zai ata kulla shay'in khalqahu ya zama Allah zai ata kulla shay'in ya zama maf'ulul awwal khalqahu maf'ulul thani zama ya bawa kowane abu surar halittarsa zai kuma iya daukan Allah zai ata kulla shay'in kulla shay'in ya zama maf'ulul thani khalqahu kuma ya zama maf'ulul awwal ya zama Allah shine wanda ya bawa kowace halitta da ya halitta dukkan komai wato ya ba ta dukkan bukatunta duk abin da suke bukata a rayuwarsu ya ba su ita ya zama na kulla shay'in a'ta khalqahu kulle shay'in ya ba wa halittarsa komai wa atakum min kulli ma altumo. duk abin da kuka roke shi wanda kuke bukata Allah subhanahu wataala ya ba ku to wanda yayi wannan shi ya kamata shi ya kamata a yadda shine ubangiji kuma an shine ubangiji to shi ya kamata shi kadai a bautawa a nan alkul a nan tana ɗaukan ma'anar da malamai suke ta al'istigraq al'urfi wato kowane abu wanda ya kamata wato a baku shi yasa a can suratu ibrahim ta zo da min wa atakum min kulli ma sa'altumu ya baku daga dukkan abin da ku roƙe shi min dinna da nuna maka cewa duk abin da ka roƙe shi wanda ya kamata ya baka shi to ya baka shi kamar tudammiru eh, kulla sha'in, bi amri rabbiha tana rushe komai da umarnin ubangijinta ma'ana dukkan wani abin da ubangijinta ya umarni ta rushe to tana rushe shi saboda haka alkullu din tana da istighraq amma abin da ake cewa al urfi Sun mahada sannan ubangiji ya shiryar da shi wato ya shiryar da kowace halitta ga abin da ya dace da ita saboda ka wannan alhidaya ce al'amma hidaya iri biyu ce akwai alhidayar khassa akwai alhidayar al'amma alhidayatul amma shine dukkan wata halitta da Allah ya yi to ya nuna mata yadda za ta sarrafa rayuwarta Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutum ya nuna masa yadda zai sarrafa kansa da haka ya san hannunsa ne ya ɗauki abin kama abu ne kafarsa na ta tafiya ce idansa na gani ne kunnensa na ji ne kuma ya san menene zai yi ya amfani shi ya san meye zai cuce shi to wannan hidaya ce amma wacce ta zo a cikin suratul a'la sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada shine wanda ya kaddara komai sannan ya shiryar da komai ubangiji subhanahu wataala yayi komai daki daki sannan kuma komai ya shiryar da shi don haka ko dabba ce ta samu wannan shirya haka dabba ta san abincinta in ka aji abincinta tana zuwa za ta ci in ka aji abin ba abincinta ba ba za ta ci ba kaga ta samu wannan shirya wacce ubangiji yake magana a kanta. fa wahada din shi ce wannan irin wannan shiriyar a dabba ta san wacce take cutar da ita sauraka idan idan idan bera ya gano mage sai gudu waye gaya masa waye koya masa babansa da babarsa ne suka koya masa to beran farko shi waye gaya masa ba ba ba ba <laughs> shi ne ya taso kawai ya ya ganshi yana idan ina ya san ma waye baban shi waye baban shi bera yana sanin wani baban shi da baban shi dabbobi suna sanin iyayensu mata amma ba sa sanin iyayensa maza so a dabbobi sun san wannan to haka dukkan wata halitta ubangiji subhanahu wataala ya bata ya shiryar da ita irin wannan shiriya da ake kira al amma hidayah khassa shiriya ta musamman kuma a nuna wa kuma shirya wannan ci Allah ya kallafa musu ibada sune mutum da su sune ita ce wacce Allah ta zuwa da jidai. inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura to wannan hidaya ce khassa hadainahu sabila mun nuna masa hanya to ga hanyar da zai bi ya samu aljanna ya samu kubuta ya yi kyakkyawar rayuwa ga hanyar da zai bi ya samu wuta ya shiga wuta ko ya haɗu da mummunar rayuwa shine wa hadainahu najdai mun nuna masa hanyoyi guda biyu to ubangiji su yayi wannan anan alhidaya da ake da da annabi Musa alaihi salam yayi magana anan ita ce hidaya hidaya wacce take al'amma wacce kowace halitta tana cikinta allazi ata kulli shay'in khalqahu thumma hada ya bawa kowace halitta wato ya bawa kowane abu kamannin halittarsa sannan kuma ya shiryar da wannan halitta ya nuna mata abin da yake mai amfani a cikinta da abin da baya amfani eh, zamakshari a cikin alkashaf yake cewa ka duba irin wani takaitacciyar ansa wacce za ta gamsa da duwani mai hankali ba wani dogon labari ya ce famar rabu kuma ya musa waye ubangijin naku kuma kai musa ce allazi a kulle shai rabbuna allazi a ata kulle shai in halkahu sun mahada wannan ansa ta isa ta nuna wa fir'auna da shi da fadawansa duka cewa fir'auna ba Allah ba ne don ya san cikin abin da duk da annabi Musa ya ambata na sifar ubangijinsa kuma shi ne ubangijin da ya aiko su ya ce kai ma ubangijin ka ne fir'auna ya san baya da ɗaya daga cikin sifofin nan bai ya halitta ba ballantana ya tsara halittar cikin kamanninta da yake so ana ta haifa hayayyafa a cikin a cikin kasar Masar shi yake bada kamannin abin da ake haifa ba ya san ba shi ba ne. su ma fadawan nasu da suke gabansa sun san ba haka ba ne. saboda haka baya da ikon ya ce shi wannan ansar bai gamsu da ita ba ko ya ce a'a shi ma ai haka yake baya da ikon ya ba da wannan ansar sannan sun mahada shi ya shiryar da abin da ya halitta ya nuna masa abin da zai yadda zai rayu yadda zai sarrafa rayuwarsa fir'auna ya san ya san ba haka yake ba da haka yake da ma sojoji yake da eh, eh, eh, zamaniyawansa yake da masu taimaka masa yake da khadam yake da waye yake da waye inda a ce shi yake sarrafa komai ba zai buƙaci wannan ba sai zama komai shi yake gudanar da yadda yake so amma dole ya nemi waɗanda su taimaka masa ɗan ƙara gaba kaɗan gayyato matsafa zai yi don su tunkari annabi musa alisa kaga shi kansa ba zai iya ba annabi musa ɗin nan ya yi kisan kai ya kashe wani nasa ya kuma gudu kuma ya tsira inda shi yana da komai a hannunsa ai da annabi Musa ba inda zai ce akwai wanda zai ce ya kuje wa Allah Allah ba a guje masa amma ga gashi annabi Musa ya ce rabbi jini eh, min zalimi, a ubangiji ka kubutar da ni daga azzalimai sai gashi wani a shaykh salih yana cewa na jauta min alqawmi zalimi, ka kubuta daga zuwa madiyana to to masha to bismillah ga wata zata musulunta ta yi tsaye ta sarkiyas sarkiyas to kin zo ne za ki shiga musulunci mm. kin gamsu da musulunci ne sa za ki shiga koko wani abu ke so a ciki wani ne ya sa ki a eh, ke kike so ki shiga musulunci mm-hmm. to zan faɗi abinda duk zan faɗa ki faɗa ki ce ashhadu ashhadu Allah ilaha Allah ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan amma muhammad anna muhammadan Ammar Muhammad Anna Muhammadan Muhammad Rasulullah Rasulullah to abinda kika ce kin ce na shai na yadda na amince babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai kin yarda da wannan eh. sannan kin ce kin yarda kin amince Muhammadu manzon Allah ne ma'ana Allah ya aiko shi da sako daga Allah kin yarda da wannan eh kin yarda da wannan to ke musulma ce daga yanzu dukkan wani abin da yake an dorawa mace musulma ke ma ya haukanki kanki duk wani abin da aka hana mace musulma ta aikata ke ma an hana ki ka daga yanzu ki je kina son ki canza suna hmm? ko sunan ki ke so wanda suna ke so si'in ne kawai eh si'in za ki canza wani suna ki samu wani suna ki sa yadda za a rika gane kin an kira ki a fahimci ke musulma ce sarkiyas ne ko safiya to wacce wani suna kike so Hmm? kin fi son sunanki na da? ya eh? eh, ana kira da sadiya sadiya to ma ba shi ke na sunanki sadiya ah, yanzu za ki je ki yi wanka kuma ki kame bakinki kakki ci komai har sai rana ta faɗi sanda aka sha ruwa ke masu ki sha ruwa tare da musulmi sannan ki zo ki ci gaba da ibada ki je waɗanda suka zo da ke su koya miki yadda ake tsarki da sallah da wanka gaba ɗaya Allah tabbatar da ke akan musulunci a shi suna abinda suna yake akwai ya kamata a fahimci wannan suna idan ba yana ɗauke da ko wata ma'ana mummuna ba in yana ɗauke da wata ma'ana mummuna kamar an kira ta ba kama abdulmasih abdulmasih to yana ɗauke da wata mummunar ma'ana to wannan dole a canza shi amma in bai ɗauke da wata mummunar ma'ana ba dole ba ne yanzu ta ce ita sarkiyas ɗin take so shi kenan sai kuma ta haka ta zamanta ba dole sai kun canza mata suna ba watakila canza sunan saboda siyasar zamantakewa saboda inda duk ta je ta faɗi sunanta a fahimci ita kai tsaye musulma ce wataƙila wannan zai sa mu ce to yana da kyau ta canza ɗin amma ba wai don ta yi laifi ba in haka ne mu ma muna da sunayenmu na al'ada eh? muna da sunayenmu wanda babu su a cikin laraba amma kuma sunaye ne eh, ga wani muhammad zangina ko zangina ko tukur tukur kaga ba ba ba ba ba balarabe tukur to duk wannan sunayenmu ne don mutum yana da ba cewa sai ya canza so amma dai wani lokaci saboda siyasar zamantakewa in ana zaune da mutum aka ji sunansa wani daga nan za a yi masa hukunci saboda an saba jin ba a saba jin wannan sunan cikin abin nan ba to sai a ce to ya canza saboda ya saje da 'yan uwansa musulmi Allah subhanahu wata'ala ya sanar da mu yadda wannan muhawara ta kasance tsakanin annabi Musa salam da fir'auna a cikin suratul shu'ara wanda anan an takaita ta domin a cikin suratul shu'ara Allah ya ga mana farko fir'auna ya tambaye annabi Musa qala wa ma rabbu wa ma rabbul alamin waye kuma ubangijin duniyar waye kuma ubangijin halittu qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin ce shine ubangijin sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu in har ku kuna da yaƙini ya ba shi ansa daga nan fir'auna ya kamata in yana da wani abin da zai kore wannan magana ya kore ta in yana da wani abin da zai yi raddin wannan magana ya raddin da ita amma ya san ba ya san shi ba shi yake ya halicci sama da ƙasa ba ballantana abin da yake tsakanin sama da ƙasa duk ya san ba shi yayi ba saboda haka sai ya bagarar sai ce qala liman hawlahu ala tastami'un ce sai tubi shi abin da fadawansa ce ku ba ku jin me yake faɗa kun ji abin da yake faɗa annabi Musa sai ya kalle su ya ce qala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin shine Ubangijin ku din da yake nunawa shine ku kuma shine ubangijin iyayenku na farko anan ma kusa ce ga fir'auna domin fir'auna ce yake shine ubangijinsu kuma yana cewa shine ubangijin kowa ma to sai annabi Musa ya kalle su ce rabbukum ba na ba fir'auna ba nawa ubangijin da ya turo ni shine ku? kuma shine ubangijin iyayenku fir'auna nan ba bai da wata ansa da dai har ya kasa bayar da wato martani akan ta farko to ba zai iya bayar da ta biyu ba sai kawai cewa yi inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun kai manzon da aka aika muku yana dan tabin hankali kaga so yake mai da abin kawai irin tabar makunya din nan ka nade ta kawai da hauka sai ya mai da abin kuma kamar wani wasa manzanku shi fa wato yanzu baba ya ce to manzan ku ne ku manzan nan naku wai shi ba shi yana dan tabin hankali to me na tabin hankali ai sai ka faɗi ya zama mai tabin hankali annabi Musa sai ce rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma sai ce in kuntum ta'qilun ce ubangijin gabas da yamma da abin da ke tsakaninsu in kuna da hankali a nan me yake so ce ba ya jefe shi da hauka ba to waye mahaukaci wanda bai yarda Allah shi ne ubangijinsa ba ce inda kuna da hankali ubangijin da yake ubangijin abinda ke yamma gabas da yamma ma'ana yake ubangijin kowa shi ya kamata ya zama ubangijin ku amma tun da ba ku yarda ne ubangijin ku ba ku da hankali to amma annabi Musa bai fito ya ce muku mahaukata bane amma a ansarsa haka take nuna rabbul mashriqi wal maghribi wa bainahuma in kuntum ta'kulun to abinda duk fir'auna zai yi ya kare ya furarin ya abin nan yayi ya mai da abin wani abin da kalubale da farko sannan kuma ya dawo ya mai da shi kamar wani barkwanci ko wani wasa to ya ga annabi Musa dai yana ƙara gaba hujjoji na ƙara bayyana to sai ya dawo kurari ƙara da idan takhatta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjunin ce na rantsi na rantsi lalle idan ka nemi wani abun bauta ka rike wani abun bauta ba ni ba to zan saka cikin 'yan kurkuku zan saka a kurkuku suka ce cikin barazanarsa bayan rantsuwa la'init ta kasta ilahan gairi la'aja'alan naka sai ce minal masjuni Dan ya nuna wa musa alaihissalam cewa ya fa ɗaure mutane da yawa suna can a kulle kai ma fa can zan kai ka tunda ka san a ce akwai wanda ake yi wa azaba an san da labarin suna cikin wani hali a ce kai ma za a kai ka can ya fi a ce a za a yi maka azaba ka san wace iri ba ce to za ka sai ya fara nuna musu cewa shi fa ya fa samun kulle mutane da haka abu ne karamin aikinsa ne ya kulle shi da idan ta khasta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjudin to anan ne annabi Musa alayhi salam ya ce qala awalau ji'taka bi shay'in mubin ko na zo maka da wani abu wani wani bayyanannen abu da zai tabbatar maka da ni manzo ne Wani yana nuna cewa ba ba a karan farko annabi Musa nuna masa aya ba ya dai gaya masa kanci ina ka bi ayati min rabbik mun zo maka da wata alama hujja mu'jiza daga ubangijinka kuma a shirye muke mu nuna maka ita to amma annabi Musa alaihi salam bai farat ya nuna masa ba yana jiran sai ya nema qala fa'ti biha in kunta min as-sadiqin to anan yace to kawo kawo in kana da gaskiya kawo hujjar taka suratul araf qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin in har ka zo da wata hujja to ka kawo in har gaskiya kake faɗa to shine Allah ya ce fa alqa asahu fa idha hiya thu'banun mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya baydha'u lin-nadhirin sai ya jefar da sandarsa sai kawai ta zama thu'ban wani wani kumurcin miciji wanda yake gawurtacce a fili gashi na suna gani sannan ya sanya hannunsa a kuibinsa sai gashi ya fito kalli yana haske kowa ya kowa da kowa yana gani wasu daga cikin malaman tafsiri sukan ce a karan farko ayar hannu ya nuna masa bai nuna masa ayar sanda ba sai lokacin da aka yi gangami to amma waɗannan ayoyin suna nuna ba haka ba ita ayar cikin suratul araf fa alqa asahu fa idha hiya thurbanun mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nadhirin da kuma wannan ayar cikin suratul shu'ara suna ma nuna cewa sandar ma ya fara nuna masa tunda ai kalubalanta sai in kunta ita bi ayatin fa'ati biha in ka zo da wata ayar kawo saboda ya kalubalance shi to Allah ya gaya mana me yayi fa alqa asahu kaga a ce bai nuna sandar ba sai a lokacin abin nan to ai a ne ma har fir'auna ya fahimci cewa to ai wannan eh, fir'auna ya yi da'awar cewa to ai wannan abin da ya zo da shi sihiri ne saboda haka ya nemi cewa a je a kawo masu matsafa domin su kure annabi musa alaihissalam to shi ne annabi musa a nan ya kawo wannan ƙarshe a nan ƙasar tana nuna mana a nan cikin suratu ɗaha game da za mu gani a ayoyin gobe tana nuna cewa fir'auna ya bi wata hanya ita ma ta bagarar da zancen domin ya shiga yana sa to ka ba mu labarin al'ummomin da suka gabata wato a nan so yake annabi musa ya shiga wani bayanai ya ce kaza ya ce kaza shi kuma ya karyata shi to ya samu wata gaba to za mu je yadda suka kare da annabi musa alaihissalam a gobe insha allahu abinda muka faɗa daidai allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh